سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na laraba 22 ga watan zulhajji shekara ta 1438 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 13 ga watan tara a shekara ta 2000 da 17 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano in ba a manta ba darasinmu na makon da ya gabata mun fara karatu cikin babi na 48 babu fadli saumi yaumi arafata wa ashura wa tasu'a wanda shine eh, cikin kitabul fadail mun karanta hadisi na farko hadisin abu da ansari da aka akan sa muka tsaya haka ne a mun kai hadisi har na hadisin ibn abbas hadisi na 1265 za mu tashi hadisi mun je karshen babi ma ke ko za mu tashi babi na 49 babu babi saumi sittati ayyamin min shawwal babin da yake bayani akan an so mutum ya azumci kwana shida a cikin watan shawwal bayan shuɗewar ramadan amma da sharaɗi sai wanda ya azunci ramadana duk wata falala da za a faɗa game da shawwal tana ginuwa ne akan azumtar ramadan shi azumin sittu shawwal kamar sallar nafila ce da ake yi bayan ta Farilla. ba za ka ci moriyar wannan nafila ba sai in kayi mai farilla to shi ma nafila ce ta azumi ciko na farillar azumi da ta gabata ta ramadana sai mutum ya azumci ramadana shine in ya azumci sittu shawwal suke masa amfani ya kamata mu fahimci wannan akwai mutumin da zai samu kansa cikin halin uzurin da ba zai iya ramadana ba ya yi rashin lafiya cikin ramadana gaba ɗaya bai samu damar yin azumi ba ramuwa zai yi a nan gaba maganar sittu shawwal bata taso ba domin ka'idar man sama ramadana kamar yadda zamu akwai mutumin da ya tsufa ma kwata kwata shi ba zai iya ramadanan cif ba kaga maganar ya zo ya tsufi shawal ma bata taso ba in zai iya azumi yayi na farilla mana to da haka dai shi azumin tsufi shawal mustahabbi ne nafila ne ba farin bane kuma yana amfani ne da tasiri ga wanda ya me ya azumci ramadan shi yasa wasu malamai ma suke ganin wanda yake da ramuwar ramadan a kansa ba zai tsufi shawwal ba misali ka shashsha wasu daga cikin ramadan ana bin karamuwa to ka fara rama wannan sannan sai kai sittu shawwal in baka rama su ba ramadanan ka bai cika ba ko kai sittu shawal ba zai maka amfani ba duba zuwa ga sharadin da annabi ya ambata a cikin hadisi wanda za mu karanta insha Allah hadisi mai lamba ta 1266 an abi ayyub an karbo daga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من صام رمضان دون دي أزمت رمضان كنت شرط نفو ثم أتبعه ستا من شوال سنن يبيو مسد شدا أشوال بعدولة في أجيربا كان داما كجيرنتا ياتي إن بك سام داما جيرنتا بكما ككركسا kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta har ka kai shida in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka yi biyu ka huta ka yi biyu ka huta ka yi biyu ka huta in ka ga dama ka yi ɗaya biyu a goman farko biyu a goman tsakiya biyu a goman ƙarshe duk dai suna amsa sittan min shawwal shida dai a shawwal sawa'an mutataliyat aw mutafarriqat a jere ko a wawware to sai manzo Allah yake kana ka siyami dahari ladansa kamar wanda ya azumin shekara ne baki daya ka'idar shine duk wanda ya kyakkyawa daya Allah yana masa ne goma watannin shekara duka nawa ne sha biyu to sai aka wari ramadana kwana talatin ko ashirin da tara sai aka ce mu azumce shi mu ɗauka talatin duk talatin duk ɗaya tana da goma kaga mun samu kwana wata nawa duk ɗaya tana da goma sannan wannan goman sau talatin nawa za ta baka ɗari uku kwanakin shekara kwata-kwata nawa ne ɗari uku da sittin to kaga ramadana kaɗai in ka yi shi kana da ladan azumi ɗari uku saura kwana nawa sittin to sai ka zo kai shida kuma a shawwal duk ɗaya kuma tana da goma kaga ta cike maka wancan sittin ɗin to shine kana ka siyamin dahar ladan ka kamar ladan azumin shekara ɗaya ne a ramadana kayi na kwana ɗari uku sannan a shawar kuma kayi na kwana sittin kwana ɗari uku su za su ba da wata nawa goma cif cif da aka ramadana ɗaya kwana talatin ya yi maka daidai da azumin wata goma cif cif domin duk ɗaya ana ninka ta goma yanzu saura wata biyu kacal cikin shekara ko ba haka ba su ne kwana sittin in wata ya cika cif cif don kai su ci shawar sai su cike maka wannan wannan shine falalar Allah subhanahu wa ta'ala man jaa bil hasanati falahu ashru amsalika Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu mu azumin shekara duka domin manzo Allah yace man sama dahra la sama wala afara wanda ya azumin shekara duka da shi da wanda bai badi daya to amma daga cikin bayi akwai masu himma da kokarin su ga sun samu wannan ladan sai ba mu wata dama mu yi goma a mu yi talatin da shida ramadan da sittu shawwal sai ya cika mana ladan duka amma mu yi dukan kuma bai yarda ba kenan wannan ya fito mana da ka'idar Allah ba so yake mu wahala ba so yake mu yi aiki kaɗan shi kuma ya tila mana lada yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa kama ja'ala alaykum fi ad min haraj domin da so Allah yake ya mawajiga mu ya wahal da mu sai ce mu azumin duk shekara amma in yace me kuma ya san zamu wahala to da haka ga wata falala kai aiki kaɗan ka samu lada mai yawa kuma mai tabbas mai garanti ba jita jita ba zancen banza daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci akwai falala domin musulmi suna bukatar falala duk dan adam yana da bukatar falala yayi dan abu kadan a tila masa lada da yawa to amma ita falalan nan kar garin neman ta kuma ka je ka kama kafar wala kar gabrin neman ta kuma ka je ka fada inda ba a tura ka ba wasu sun yi amfani da wannan damar na kwaɗayin mutane na son lada sai suka rinka an gizo musu ladan ɗan cana eh a Najeriya an muka ce ɗan cana lalataccen abu kenan amma inda a Saudi Arabia nake ko a America in nace ɗan cana to original din kenan saboda ita shi cana ba ruwanta daidai kuɗinka daidai shagalinka dan Najeriya yana son sauki ya kai sauki suka yi masa sauki ba shi kenan ba kai ma kana neman sauki a addini ka bu sauki aka yi ma sauki ba shi kenan ba ba ba ka sani sauki ne wanda ba zai haifar maka da tsami ido ba ba zai maka amfani ba domin duk wata falala da bata fito daga Allah daga manzon Allah ba ba falala ce wahala ce domin wahala za ka kuma babu ladar falalar duk da aka gaya ma za samu ba za ka samu ba kayi aikin banza kayi wahalar banza ubangiji yake wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran haniya a ranar lahira zaka ga wadansu fuskoki a cikin damuwa da tashin hankali me yasa musu damuwa da tashin hankali amilatun ba sun yi aiki sun wahala amma babu lada tasla naran haniya duk da haka za su shiga wuta mai kuna Allah ya tsare qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin ba na gaya muku wanda ya fi hasara da taɗewar aiki ba in ji Allah kamar mun ce iya Allah gaya mana sai ce allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wanda tun daga duniya aikin ya lalace wa hum yahsabuna annahum yumsiluna suna amma tsammanin su aiki mai kyau suke yi ya aikin ya lalace ba su dora shi bisa ga ka'idar Allah ya ce annabi ya ce ba wannan ne ya gani a mafarki ya gaya muku to a farke ma in ya gani sa ba hujja ba ce balle a mafarki ina hankalinka yake ka tafi ka yadda da shi a farke ma yana farke cikin nutsuwarsa in ya faɗi magana ba komai bace ba to ballantana kuma yana mafarki rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi da ka man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr akwai malaman da suke ganin ko da ana bin ka bashin ramadana na ramuwa in ba za ka iya ramawa kai sitti shawal ba to kai sitti shawal din sannan daga baya ka rama domin su sitti shawal suna wucewa da zarar shawwal ɗin ya wuce duk a watan da kai bai da falalar sitti shawal an gane ko amma shi ramuwar azumi ga wanda ya sha zai rama Allah bai ce dole sai a watan kaza ba kawai ta yi fa'iddatun min ayyamin ukhra karama a wasu kwanakin na daban kaga dama a sitta shawwal kaga dama a zulqada a zulhajji a jumadal ula a rajab a sha'ban a rabi'in al-awwal rabi'in al-thani wannan shine karshen babi na 49 babi na 50 babu istihbabi sawmil ithnain wal khamis babin da yake bayani akan an so mutum yake yin azumi ranar litinin da ranar alhamis shi ma wannan yana da lasisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da bakwai an abi qatada radiyallahu an an karɓo daga abi qatada Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ila an saumi yawmil ithnaini an tambaye shi game da azumin ranar litinin an ga yana yawan yi me falalar hakan me za a samu in an yi hakan فقال sai من ذا الله يتي ذاك يوم فيه wannan ranar a cikinta aka haife ni wa yawmun bu'ithu kuma ita ce ranar da aka aiko ni aw unzila alayya fihi ko mai ruwa yace yace ranar da aka fara saukar min da wahayi a cikin ta da bu'ithu da unzila alayya fihi duk ma'ana ɗaya ne domin fara wahayi shine aiko shi kaga wannan shine maulidi mai rijista me yasa annabi yake azumin litinin saboda a ranar aka haife shi shi da kansa yake wa kansa maulidi amma da me da azumi haka duk maulidin da aka ci aka sha bid'a ne shi kansa ci da shan ma da sunan maulidi bid'a ne ballantana duk abin da za a yi a kuma maulidi ba sai shekara ba in har sai shekara sau ɗaya kake tunawa da annabi dan da kai ba masoyin gaskiya ba ne cikin ka sau nawa kake tuna da shi a wuni sau uku har ma da sauran ɗan tanɗe da ɗan lashe-lashe ma'ana ka fi da cikin ka sama da manzo Allah wannan ita ce ƙaunar shi duk litinin yake tunawa da me ranar haihuwarsa ta yaya yake tunawa da ranar haihuwarsa ta yin ibadar azumi godiya ga Allah wannan sai ya nuna mana anan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'ar annabi Musa ta so ta kama in Allah ya maka wata ni'ima in ka tashi gode masa ka gode masa ta hanyar bauta musamman azumi in ba ku manta ba a bayan mun karanta azumin ashura ko me yasa yahudawa suke yi saboda rana ce da Allah ya tsirar da annabi Musa a cikinta da iyayensu ya yi musu wani alheri a ranar sai suke me azumtar ranar manzo Allah kuma ya ce mu muka fi cancanta mu yi wa gusa kara sama da ku saboda mun fi ku kusanci da shi mun fi ku sanin sa da haka shi ma sai yake yin azumi to sannan shi ma gashi ranar da aka haife shi kuma yana azumi da haka a yau malamai suka ce in Allah ya maka wata ni'ima kai ma ka iya ɗaukar wannan ni'imar ka gode wa Allah ta hanyar yin azumi domin ya tabbata ana gode wa Allah bisa ga ni'imomin da ya yi da ibada musamman ta azumi wata haja ka siyo wata oda ka yau ta tsallake ba matsala ta zo kasuwa lami lafiya salin alin da suka gode wa Allah bayan zakka da zaka yi ta haƙƙin kuɗin kuma kai azumi don Allah ya kara maka ala in shakartum azidan nasu dukkan wani abu da ka sa a gaba Allah ya cika maka burin ka ya masa nima a kanka sai ka godiya wata budurwa ce take ta takara ka ka da wani ma ko ba haka ba gauro ya fi fahimta wannan yaran sama da kowace ɗalibi ne kai wata jarabawa ce da ake ta faduwa kai Allah ya sa ka wuce ka gode wa Allah kai azumi wannan yana daga cikin at-tahadduth bi ni'matillah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith to da haka wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ka zo ka dinka wata sabuwar riga dan wata rana to waye annabi ya taba dinka wata sabuwar riga dan wata rana a in dai ba ranar idi ba karama ko babba wannan kan ya tabbata annabi ya ce ku sanya sababbin kaya da ranar juma'a amma ka kowace rana ya ka zama ka ɗinka sabon kaya ko duk wannan rana in ta kewayo a sati ko a wata ko a shekara sai ka yi sabon ɗinki waye ya ka inda sunan gargajiya ne ba komai kowa su da gargajiyarsu amma inda sunan addini ne to wanda ake koyi da shi wanda Allah ya turo ya koya mutane addinin bai taɓa yin haka ba ba ko wata ni'ima da za a yi maka wacce ba a yi masa ba ubangiji ya ce wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim Allah ya cika masa dukkan wata ni'ima haka ba a ga yana gode wa Allah da irin wannan ba a irin ranakun yau da gobe amma za mu ga cewa da yawa mutane da sunan addini ko dai su yi wa kansu wani uniform duk rana in ta kewaye su saka an gane ko kamar masu sa baƙaƙen kaya duk ranar ashura su yi wa kansu uniform da lazumin cewa duk wannan rana in ta kewaye sai sun sa baƙaƙen kaya da wa kuke koyi wani addinin kuke yi shin addinin annabi muhammad suke yi akwai wata rana da ya taɓa kibancewa a rayuwa yake sa wani nau'i na kalar kaya don farin ciki ko kishiyarsa bai taɓa ba za ka yin wannan da sunan addini bai da lasisi bai da tushe bai da asali akwai waɗanda idan wata rana ta kewaye su kuma za su sa koma wani irin kaya ne amma ai kwalliya ba ranar idin babbar sallah ba ba karamar sallah ba ba juma'a ba ka haɗu kai da 'yan ƙungiyar ka kuke kwalliya kuna murna kuna holi da sunan mai addini wani addinin nawa sai a san dai daga inda aka ɗauko ko can ga suka dawai zo mu ya ji kiɗan farauta amma ba dai a musulunci ba da haka in maulidi ne na gaskiya to shine yin azumi a ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa wannan ya koyar kuma yau duk wanda ya koyi da shi akan wannan yana da lada domin shi Allah ya ce mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yanzu kai ko da a ce juma'a aka haife ka ba za ka rinka azumin juma'a ba dan ka tuna da haihuwar annabi ya fi ka tuna da haihuwarka kai dinwa da ka inda gaske murna haihuwa za ka yi murna haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wace hanya ta hanyar godewa Allah da ya kawo mana shi ta hanyar yin ibadar azumi kamar yadda shi din ya koya mana wa in tuti'uhu tahtadu ma ala rasuli illa al-balagul in kuka bi shi za ku shirya shi ku annabi ba abinda aka dora masa face ya isar muku da sako ta hanya mabayyaniya imam tibi yace abinda wannan hadisi yake nufi anna fihi wujudu nabiyikum a wannan rana aka samu annabin ku ta litinin wa fihi nuzulu kitabikum kuma a wannan rana aka saukar da littafin ku ku musulmi domin a rana aka fara wahayi ma'ana ita ce ranar da Allah ya zaba dan fara saukar da Qur'ani wa thubutu nubuwatihi kuma a wannan ranar ne annabtar manzo Allah ta tabbata ma'ana ma iya cewa a ranar Allah ya rantsar da shi a matsayin annabi a ranar ya shiga ofis sallallahu alaihi wa sallam fa ayyu yawmin aula bi sawmi minhu imamu tibi yace wata rana ku tafi dacewa da azumi sama da wannan duk waɗannan abubuwan da muka ambata akwai wata ranar da ta samu wannan garaɓasa in banda litinin akwai wani alkhairi da ya kera wannan ga ɗan adam fara saukar da wahayi haihuwar manzon Allah a rana akwai alherin da ya fi wannan a duniya babu shi duk wani alheri da Allah zai wa 'yan adam bayan samar da su da ya bai kai wannan ba alherin aiko musu da annabi alherin saukar musu da wahayi wanda hakan ya faru ne a litinin rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1268 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال yace تعرض Amalu يوم الاثنين والخميس ana bujuro wa Allah da ayyukan bayi ranar litinin da ranar alhamis ma'ana mala'iku cikin ayyukan da Allah ya rarraba musu akwai mala'ikun da duk ranar litinin da alhamis suke kai wa Allah rekod na ayyukan bayi wannan rekod kenan na sati sati akwai rekod na kullum wuni da mala'iku suke kai wa Allah tare da fa ya su sanin me bayi suka yi amma haka ya ga dama ya tsara mulkin mulkinsa da gudanarwarsa domin in ba ku manta ba a baya can wajen falalar sallar la'asar da sallar asuba mun karanta hadisin Abu Huraira ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna canjin aiki a cikin mu da yamma da asuba wanda wannan shi ma wani nau'i ne na nau'ukan ayyuka da ake kaiwa Allah subhanahu wata'ala duk wuni da yamma mala'ikun da suka wuni a cikin mu za su kaiwa Allah rakwatin ayyukan da muka yi na wannan wunin sun rubuce da daddar da asuba mala'ikun da suka kwana a cikinmu mu za su kaiwa Allah rekod ayyukan da muka yi cikin dare wanda suka yi duti a cikin mu kuma duk suka rubuta masa suka kai masa tare da yafi su sanin duk abin da ke gudana cikin bayinsa wa huwa a'lamu bihim to sannan kuma akwai rakwan na sati sati duk sati mala'iku za su nuna wa Allah ga fayil din wani dan wani jikan wani ga duk abubuwan da ya aikata a wannan satin daga litinin zuwa litinin daga alhamis zuwa alhamis manzala yake fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im saboda haka ne nake son a kai wa Allah fayil ɗin aiki na kuma tare da ina yin azumi ba ya ma'ana dan aikin ya zama khitamuhu misk ya yi kyakkyawan farko ya yi mafi kyawun ƙarshe رواه wa وقال حديث hasan imamu الترمذي ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan to kaga wannan hadisin shi ya nuna mana falalar litinin da kuma me alhamis wancan kuma ya nuna mana falalar me litinin ita kadai litinin tana da falala biyu falalarta na farko a ita aka haifi annabi a ita kuma aka fara masa wahayi sannan kuma tana da falalar a ita ana kaiwa Allah ayyukan bayi amma ita ku alhamis falalarta shine a ita ana kaiwa Allah ayyukan bayi an gane ko to da haka annabi yake haɗe su yake azumta su baki ɗaya tare da cewa a ranar litinin kuma Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah amma bai tabbata ba cikin hadisi kuma ya ce a ranar zan mutu a'a domin wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin ba wacce ran da ta san ranar da za ta mutu amma haka Allah ya kaddara masa ya zaɓa masa litinin a ita aka haife shi a ita aka fara masa wahayi kai hatta Isra'i da Mi'raji a litinin akai da Annabi sannan a ita aka karɓi rayuwarsa amma bai faɗi ba a ita aka karɓi rayuwata saboda saboda sanin ajali wannan Allah kaɗai ya bar wa kansa sani da haka idan mutum zai iya litinin da alhamis haka aka fi so in ba za ka iya ba to litinin ɗin tafi alhamis ɗin in za ka iya haɗa biyun ka haɗa biyu in ba za ka iya haɗa biyun ba ɗaya za ka iya to ka zaɓi litinin akan alhamis rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa rawahu muslimun bi ghairi dhikri as-sawmi imam muslim ya rawaito wannan hadisin amma ba tare da ambatan as-sawm ba da yake fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im to a ruwayar muslim babu wannan hadisi mai lamba ta 1269 wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya taharra yawmal ithnain wal khamis yana ƙoƙarin dacewa da ranar litinin da alhamis ya taharra saumal isnain wal khamis yana ƙoƙarin dacewa da yin azumin litinin da alhamis ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam duk daren litinin yakan tabbatar da cewa to gobe fa litinin ranar lahadi kenan bayan rana ta faɗi ko dan ya kudirci yin azumi gobe ya yi sahur cikin daren ya kintsa ya shirya haka duk daren laraba rana irin ta yau kenan kamar yanzu to yakan shirya ya kintsa ya tanadi abin sahur dan ya san gobe zai yi azumi wannan shine at-taharri ibn al-asir yace abinda ake nufi da at-taharri al-qasd wal ijtihad fi talab ka nufi abu kuma ka yi kokari wajen kaga ka same shi to manzo Allah yakan nufi azumin litinin dan ya dace da azumin yakan nufi azumin alhamis dan ya dace da azumin ba kamar sauran azumin muka ba da waɗansu a wani lokaci ba tare da ya shirya ba kawai yakan yi su misali idan ya wayi gari ya tambayi matansa ina abinci da safe su ce ai duk gidan bamu kwana da komai sai ce to na wuce da azumi kaga wannan azumin na kwana kwana ne ko ba haka ba yawwa yanzu in kai ne duka biyu ka rasa abinci kuma ba ladan azumi dole ya kai ta kora da ruwa ai hakuri mana in za a iya ba ta aka dai dole ba amma shi mumini ta kowace fuska baya asara in ya rasa abinci ya azumi ba lada ba kenan yanzu kafiri da ya rasa abinci shi bai azumin ba kuma bai ci ba ba asara ba kenan amma shi mumini baya asara haka manzo Allah ya faɗa ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika illa lil mamakin alabarin mumini shi ko ina ta faɗi sha ba wanda yake samun wannan garabasa in ba mumini ba in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan wa laysa zalika li ahadin illa lil in farin ciki ya same shi ya gode wa Allah ya samu lada in bakin ciki ya same shi ya yi haƙuri ya samu lada wake da wannan in ba mumini ba to da ya kamata mu yi kokari mu rinka amfanuwa da damammakin mu ko ba haka ba a yi ta buzu kwabbanka sun subuce daga aljihunka ka za su faɗa rijiya ka tabbatar dai ba za su dawo ba maza to kai niyya sun zama sadaka ko ba haka maza kai niyya su zama sadaka domin wani lokaci ai niyyar tasowa take ko ya tabbatar dai ba. to watan wata rana kila wani zai zo ya ciro duk wanda ya ciro ma ya ɗiba sadaka ce ta buzu shikenan rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan babi mai lamba ta 51 babi na 51 kenan cikin kitabul fadaili babu istihbabi sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr Babun da yake bayani akan an so a rinka yin azumi na kwana uku a kowane wata shi ma yana daga cikin musahabbai kaga yadda ake raba daman maki in zaka iya litinin da alhamis haka ake so in ba zaka iya litinin da alhamis ba yi litinin haka ake so in ba zaka iya din litinin ba domin in kayi din litinin a wata ya zama kwana nawa kai hudu tunda litinin hudu za a samu a wata to in ba zaka iya hudu ba an daɗa sassauta ma dawo uku mana dai mutum duk yadda yake da lalaci da ragwanci zai samu inda zai dan makalkale ya dan fake fatan mu dai duk ƙarshe ta ragon da bodin ya kai mu ina aljanna shi ne kawai abin fata ko ta wani hali ka san yadda kai ka makalkale da wani reshe da wata wani karfe na bodi yanda in an wayi gari gobe kiyama za a shigar da kai aljanna amma ka kuskura ta ragon ya tashi babu da kai to wannan ba karaman asara bace ba kamar tabewa bace shi yasa Allah yake tarba mana ayyukan alheri gwargwadon ikon mutane wannan yana da ikon ya wancan wannan yana da ikon ya wancan wannan yana da ikon wani zaka samu duka zai iya yi Allah ya hore masa wani ko sai dai yayi kaso 75 cikin 100 wani sai dai 50 cikin 100 wani sai 35 cikin 100 wani sai 20 wani sai 10 amma karka tashi 0% ma'ana ko ɗaya ba za ka iya ba wannan kan ba ƙaramin rauni ba ne farai da gaske imam Nauyi ya yace wal afdalu sawmuha fi fil ayyam al bayd abin da yafi in mutum zai azumci kwana uku a kowane wata yayi su cikin al-ayyam al bayd kwanaki da ake yi musu kirari da fararen kwanaki me yasa ake ce musu fararen kwanaki shine 13 14 15 saboda wata a wannan kwanakin ya fi haske da zarar wata ya kai 13 zaka ga gari yayi haske 14 ma haske 15 ma haske amma kafin nan ko akwai hasken sai dai a raba wani lokaci zaka ga dare ya fara babu hasken wata kan asuba kuma garin yayi haske wani lokaci ya fara da hasken watan kan asuba kuma garin yayi duhu amma su waɗannan kwanakin tun daga farkon su har ƙarshen su wata yana da haske a cikin su shi yasa ake kiran su da al-ayyamul bidi fararen kwanaki saboda farin wata a cikin su imamu nawawi yace wa hiya thalitha ashar wal rabi'a ashar wal khamisa ashar sune sha uku da sha hudu da sha biyar wakila a wani kaulin an ce asaniya ashar sha biyu wasalisa ashar da sha uku warrabi ashar da sha hudu والصحيح المشهور هو awwal zancen da yafi inganci ku shine na farkon cewa sha uku sha hudu sha biyar ne ba sha biyu sha uku sha hudu ba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace awsani khalili sallallahu alaihi wa sallam bada na ma'aikin Allah wanda na fi so sama da kowa yi mun wasici da abu guda uku ina mai jin haushin abu huraira kai an maka wasici da ɗaya sai dai ka ci suɗin abu huraira ka ce kai ma wasiyar ta shafe ka to amma dai asali ta abu huraira ce domin wasiyar annabi ta al'umma ce gaba ɗaya ko da da wani yayi sai ya zama abin da bahaushe ke cewa wai albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwa a kasko albarkacin sahabbai mu yan baya muka samu falala da yawa domin da yawan abubuwa su suka tambaya aka ba su amsa ta sanadiyar tambaya su mu muka sani da yawa waɗansu al'amura su suka aikata ayoyi da hukunce-hukunce suka sauka sakamakon su muka samu albarkaci shin akwai wani ma wanda zaka ci albarkaci a duniya in ka cire manzo Allah sama da sahabbansa a yau mutane da yawa sun yarda da falalar waliyai albarkacin waliwa ne albarkacin shehuwa ne amma ba albarkacin Abu Huraira ba albarkacin abubakar ba albarkacin umar ba albarkacin aisha ba albarkacin hafsa yana haɗa kai da mai zagin aisha da hafsa mai zagin umar da abubakar yana ganin wannan ba matsala ba ne don an zage su a iya zauna a lafiya saboda shi yana jin yana da waɗansu wanda in bai samu albarka waɗancan ba ta waɗannan za ta fake musu to wallahi ƙarya kake yi su kansu waɗannan wanda kake takamar cewa suna da albarkar in ta tabbata suna da albarkar wallahi albarkacin waɗancan suka samu albarka albarkacin wa'incan suka samu albarka haka ya kamata mutane su faɗaka su gane asalin masu albarka daga annabawa sai almajiransu manzo Allah da kansa ya na khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina fiyayyan zamani zamani na sai ya su biye musu sai masu biye musu wai a wannan zamanin su aka yi ne sahabbai ne da tabi'ai طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رأى من رآني وآمن بي طوبى لمن رأى من رأى من رآني وآمن بي akwai albarkar da ta wuce wannan aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yayi imani da ni wa ya ga annabi yayi imani da shi sai kai shi sahabi ka ganshi ma kai imani da Allah da manzansa aljanna zaka shiga ko ba haka ba yau ana ganin shehunne a jikin katanga in dai in aka ga shehu a jikin katanga za a shiga aljanna to kai ku kasan in aka ga sayyidina abubakar sai me in dai an in yi imani mu na abubakar muna kayyadewa da imani saboda annabi ya ce sai da imani dan kaga abubakar ba abubakar ba ko manzo Allah ka gani in baka imani ba wuta zaka ko ba haka ba amma ganin ne da ake a katanga ma babu kaidin imani ko ba haka ba wani shehu ya bayyana a jikin katanga ya bayyana a kwatami yanzu dan Allah idan ka ce wa shehun kazani kai kai laifi ko wanda suka ce sun ganshi a kwata a nan unguwa uku ba aka ga shehu a kwata aka yi tashan ruwan kwata dan Allah ina masallaci masallatai sun cika ne ba shehunai sai su bayyana a masallatai ba annabawa a masallatai suke bayyana waliyan Allah na kwarai a masallatai suke bayyana wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihraba idh dakhalu ala daud annabi Dawud da ake so a gan shi ya kulle kofa ba za a gan shi ba amma bukata ta yi bukata talakawa suna bukatar su ga annabinsu ya raba musu gardama ya yi musu hukunci wani mihrab sai suka ƙetare katangar masallacinsa sai ga su sun bayyana a masallaci kuma suka ga dauda fa fazi aminhum sai su firgita da ya gansu duk tsaron da na duk katangar da aka ɗaga kuka tsallako ga shigo ya aka yi ku shigo قالوا لا takhaf khasmani baga بعضنا على بعض suka ce karka tsorata mutane ne ba aljanu ba husuma ce tai zafi kai kuma ka kulle kanka mu kuma muna son maganka dole mu ketaro ka tanga mu zo maganka to haka nan na maryamu ba waliyar Allah bace kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada hari amma kai sai an shiga kwata ake ganin sai a katangar matan aure sai a dakunan matan aure uwar daka malam kabir gombe ya ce am sorry shehu kar ka bayyana a ɗakin mata Allah ya rufa asiri da aka kaga ba wanda ya isa ya faɗi wannan kalma in ba su habban annabi ba annabi shi matsayinsa shi Allah yake cewa khalili ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana da badaɗaye a cikin bayi suwaye waye annabawa kuma annabawa ma ba kowa ba sai irin Ibrahim sai irin Muhammad wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kuma manzo Allah a hadisin Bukhari yace inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahima khalila to su kuma annabawa baka isa ba jigari jigari karabuta su ce maka khalil baka isa ba sahabbai suke cewa manzo Allah yace law kuntu muttakhizan khalilan lattakhadtu Ababakar ni da zan riki khalil da ɗai da abubakar zan rika abu huraira kuma ya ce ausani khalili ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bada na. domin matsayin kulla ya fi matsayin sadaka idan aka ce sadiq aboki na kud da amma khalil ya wuce sadiq to da haka abu huraira ya ce khalili bada na manzon Allah sallallahu alaihi wa ya mu wasici da abubuwa guda uku na farko siyamu salasati ayyamin min kulli shahr azumin kwana uku a cikin kowane wata wa raka'atay dhuha da raka'a biyu ta walaha wa an utira qabla an anama in rinka yin wuturi kafin in kwanta bacci saboda Abu Huraira kamar yadda muka sha faɗa yana da makarantar dare da yake karantar da manyan sahabbai 'yan kasuwa wanda da rana su ba sa nan a gaban annabi suna kasuwancin su to wani dare sai su zo masallacin annabi su tattara abu huraira shi kuma ya haddace duk abin da annabi ya faɗa a wunin sai zo ya ta karantar da su to wannan yakan sa abu huraira sai ya raba dare baya kwanciya sai dare ya raba idan ya kwanta baya iya samun tashi sai ana kada kamatu salatu a sallar asuba wannan ya sa manzo Allah ya ce masa to daga yanzu ka rinka yin kokari kana wuturinka kafin ka kwanta bacci domin kada ka rinka yin asara wuturi domin wuturi sallah ce mai matuƙar falala to da manzo Allah ya masa wasici da waɗannan abubuwa guda uku salasatu ayyamin min kulli shahr rak'atay dhuha duha an utira qabla an ana malamai suka ce wannan ya nuna mafi karancin wala ha shine raka'a nawa biyu biyu mafi kololuwar kuma kamar yadda hadisai suka nuna shine raka'a nawa takwas wala ha ba ta wuce takwas ba kuma ta kasa da biyu da haka manzo Allah ya masa wasici da mafi karancin amma bai hana ba in zai iya yin hudu in zai iya shida in zai iya kaiwa takwas yayi kayansa amma dai mafi karanci shine raka'a biyu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1271 wa an abi darda'i radiyallahu an an karbo daga abu darda'i Allah ya kara masa yadda kala yace awsani habibi bi salasin masoyina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasici da abubuwa guda uku kaga shi abu huraira ce khalili shi kuma abu darda ya ce me habibi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya halatta mutum ya ce da manzo Allah khaliluhu mutum ya ce da manzo Allah habibuhu in ma ka faɗa kwaikwayo kai da sahabbai ta yi na kan gaske ne ta yi ba gaske ba ne amma suna sun dai gaske ne saboda su sahabbai abin da suka yi wa kowa zarra da shi shine duk lokacin da suka yi aiki Allah yakan shaide su da cewa dan shi suka yi amma kai kwa kayi ne kana tsammanin dan Allah kayi Allah shi ya san wanda ya dan shi amma su garanti ubangiji ya ce tarahum ruk'an sujjadan sai ya ce yabtaguna Shida ya musu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سيتي فعلم ما في لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار min baya min na wal muhajirin wal na alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim duk lokacin da Allah zai magana akan sahabbai sai magana akan zuciyarsu ba zaben tumin da ranai musu ba cancantar su da dacewar su na kalla da yin su da gaske yasa Allah ya basu matsayin da ya basu. su mu da kai a yau nema muke lalibe muke a cikin duhu fatan mu Allah ya karbe mu amma ba mu da garantin ya karbe mu ko bai karbe mu ba shi yasa Hassanul Basri yace ba burgewa bane kace kana so burgewa shine a ce ana son ka duk inda Allah zai magana akan sahabbai sai ce yana son su kafin ya ce suna son sa dan ya nuna maka su sun wuce matsayin lalibe a cikin duhu game da sha'anin Allah ubangiji subhanahu wataala yace يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم yana son su suna son ubangiji subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai da aka gabatar da Allah yana son su ko ya so su sannan aka zo magana su ma su so shi da haka hasan ya ce laisa sha'anu an tuhibba innama sha'anu an tuhabba burgewar ba shine kace kana so ba burgewar shine kai din a ce ana son ka su sahabbai sun kai matsayin Allah ya ce yana son su kafin ma ya ce suna son sa tare da cewa suna son sa din shi yasa ya musu shaida ya ce wa alamu anna fikum rasulullah ku yi sani fa kuna daban ne ku muka ɗauko mafi tsada muka aje shi a cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da a ce annabi zai biya muku duk abin da kuke ce masa ayi ayi da sai ku fada cikin wahala amma wani abu in kun ce ayi sai ya turje ya ki yadda saboda tausayin ku da yake yi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina sai Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai ku sani ku na daban ne Allah ya sa kaunar imani a zukatanku wa zayyana zayyanahu fi qulubikum yawa zukatanku ado da imani wa karaha ilaykum al ya sa muku kyamar kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyani da dukkan dangin sako sai Allah ce ulaika humur rashidun waɗannan fa sune shiryayyu rashidun imam al-qurtubi ya ce lafazin rashidun min ar-rashada rashada shine rukhsukul jabal dutse ya kama ƙasa ta yadda ba wata gireda da za ta iya jijjiga shi ta cire shi nan gani nan bari shine rashada abinda ba shi ce wai gara ta kan yi da dutse sai gurgura sai lasa yanzu kana tsammani akwai lokacin da za a iya tuge dutsen kwatar wace gireda muke da ita a Najeriya ko na kiya sai dai ta yagi gefe amma ya fi ta dutsen zomarot kana jin akwai lokacin da za a tumbuke shi ko na kiya sai dai ta gebari gefensa amma ya fi ta to irin wannan kafuwa da waɗannan manya-manyan duwatsu suka yi a duniya irin wannan kafuwa sahabban annabi suka yi a cikin imani Allah ce ula'ika humur rashiduna waɗannan su ne wanda kafarsu ta kama ƙasa a cikin imani da musulunci sai kuma Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma falala ce ta Allah da ni'imarsa da aka dan bakin ciki sai dai ya mutu wallahu alimun hakim kuma manzo Allah ya tabbatar musu da wannan shaida cikin hadisi hadisin baihaqi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashiduna daidai da ulaika humur rashiduna fadlan min Allah wa ni'ma da haka abu darda Allah ya kara masa yadda ya ce ausani habibi masoyina sallallahu alaihi wa sallama yayi mun wasici bi salasin da ɗabi'u guda uku lan ad'uhunna ma ishtu bazan basu ba matakar ina raye bi siyami salasati ayyamin min kulli shahr in rinka yin azumin kwana uku a kowane wata wa salati duha rinka sallar walaha wa bi alla anama hatta utira kuma kada in yi bacci har sai nayi wuturi an gane ko wasiyar ta Abu Darda da ta Abu Huraira kusan iri ɗaya ce bambancin kawai shine wa salati duha da sallar walaha ba a yi mata iyaka ba amma a hadisin Abu Huraira wa raka'atay duha da raka'a biyu ta walaha amma duk abin ɗaya ne tartiban wa ma'anan rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wancan kuma muttafaqun alaihi ne kaga shi ma dai batun yin azumi sau uku a cikin wata ya fito da haka mustahabi ne kwarai da gaske hadisi mai lamba ta 1272 wa an abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su salasata ayyamin min kulli shahr ko saumu salasati ayyamin min kulli shahr azumin kwana uku na kowane wata saumu dahri kullihi ladansa kamar azumin shekara ne baki daya bisa ga wancan lissafin da muka dauka dalla dalla ko idan a wata kai azumin kwana uku duk kwana ɗaya a matsayin kwana goma ladanka kamar ka azumci me watan duka watan duka domin duk abu ɗaya na alkhairi da kai Allah zai ninka ma goma kwana talatin muke da su a wata in ka azumci kwana uku kacal a ciki ladanka daidai da kayi azumin duk kwana goma goma kaga kenan a wajen Allah kamar kayi azumin watan ne duka to ka ɗauka duk wata kayi haka a shekara kamar kayi azumi ne baki ɗaya muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito wa mu'azata al'adawiyya an karɓo daga mu'aza al'adawiyya al'adawiyya yar kabilar adawi ko yar garin adawi garin su rabi'atul adawiyya ko wanda bahaushe kan ce wa rabi'a badawiyya kalmar badawiyya daban da kalmar adawiyya kalmar adawiyya shine lakabin mai suna rabi'a rabi'a adawiyya adawiyar ƙabila ce an gane ko wata babban malama ce wai aka taɓa yi a duniya sunanta rabi'atul adawiya kamar yadda muka ji labarin ba karantawa muka yi ba kunne ne mai tadda kaka a gari kawai muka ji ana faɗa wai an ce wai wata sufiya ce ko waliya masaniyar Allah to amma ka san irin waɗannan maganganun in sun zo a lokacin da kake jahili sai ka ɗauka gaske ne amma da da zarar ka fara ilimi kana gwada su da hankali zaka gane tsaraici ake ba ma ilimi ake nuna ba wai ita waliya ce shehiya ce an gane ko masaniyar Allah arifa billahi ita rabi'atul adawiya. to wata rana wani ladan yana kiran sallah a gefen masallaci yace Allahu akbar Allahu akbar sai tace kai ladan dan kauye sako ina ka san Allah ta gwari ko an ce kin san Allah take ga gida ga gida to ita ta san Allah irin sanin gwara amma na ga gida ga gida din sanin shanu da bahaushe yake cewa shi kenan wai sai ladan ya sauko wai ita kawai sai ta dara sai ta hau kan mumbari sai ta kwalla kiran sallah wai saboda sanin Allah ta tana cewa Allahu akbar duk gidajen gefen masallacin suka rushe lokacin da ake gaya mana wannan kamar mi kwalla muna ganin kamar gaske ne lokacin <laughs> za ni tatar da mu je mu amma da muka yi ilimi sai muka gano ai barna ake yi asali duk sanin rabi'atul adawiya ga Allah ta kai matan annabi wa ta taba kiran sallah a cikin su ga ummu waraka wacce tun tana da rai annabi yake mata albishir da yal aljanna wata rana annabi zai tafi jihadi zo ta ce zan raka kai ce ba za ki je ba hadisin abu dauda annabi ce kuma gida ki zaman ki amma da annabi ya je yakin kuma ya dawo sai yake kiranta da suna shahida shahida shahida yar aljanna wacce za ta yi mutuwar shahada sai sahabbai suka kasa gane a'a ta ce za ta jihadi an hana ta kuma ana kiranta da suna shahidiya yar aljanna ashe Allah ya sanar da annabi mutuwar shahada za ta yi yan ta'adda za su tsallaka gidanta su yanka ta haka kuma ya faru a ƙarshe to ita wannan matar mace ce mai kamar maza da bahaushe ya ce kwari ne babu ta zo wajen annabi ta ce gidana babban gida ne family house ne akwai surukaina akwai ƴaƴana akwai abokan na akwai kaza akwai kaza kai mana izini mu rinka sallar jam'i a gida sai maza Allah ce ki je ki rinka sallar jam'i a gidanki kuma ke ce limamiya amma duk da annabi ya nada ta liman sai ya tura mata ladan saboda ita mace ba ta ladanci ba ta kiran sallah to ina shiriyar rabi'atul adawiya da shiriyar ummu waraka nana ummu salama tana jam'i tana limancin sallah walha asham asham da tarawih nana aisha tana limancin sallah kamar yadda abdurrazzaq sahibu ma'mar ya fitar a cikin musannaf waɗannan matan um, uwayen muminai guda biyu su ne wa matan madina limanci amma ba a taɓa samun suna yin mai kiran sallah ba da haka yau duk mutum da ta zo ta yi kiran sallah ta kauce ta farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ya halatta ta limanci amma ba ta kiran sallah da haka in ya tabbata wancan labari da ake faɗa rabi'atul adawiyya ta hau mumbari ta kira sallah to wannan kwashin mark na farko kenan akan ta ma tukuna banda sauran abubuwa da ake ta faɗa in ana faɗa maka abubuwan ta wallahi zai ka sha mamaki wai ce kawai da daddare zuwa take ta ce wa mijinta ya abin da za yi ni zan koma sallah yanzu kai ka aure ta ba laifi ba ne mace ta zama mai ibada mai kaza mai kaza amma haƙƙin mijinta fa ya fi wannan ibadar tata yo azumi ma duk wannan azumin da muke faɗa na falala mace in ta yi ba tare da izinin mijinta ba laifi ta yi wa Allah ba lada zai bata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai halatta ba ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi azumin nafila ba tare da mijinta ne ya ba izini ba da ka uwar mumine aisha ta ce ba na samun damar yin azumin nafila saboda hidima ga manzan Allah har sai a watan ne. Sha'aban, jajiberar ramadan a lokacin annabi yana yawan nafila ne kuma sai in rinka ramuwa na ramadan da ban yi ba nana hafsa Allah ya ce da manzan Allah bisa ga harshen jibrilu fa innaha sawwamatun qawwamatun wa imra'atuka fil janna mai tsayuwar darace mai yawan azumi matarka ce aljanna amma ba a ji cewa tana yin waɗannan abubuwan ba tare da izinin annabi ba ko kuma tana shiga sa ba game da ire-iren waɗannan abubuwa da haka dai ya'yan uwa idan za a faɗi magana a rinka haɗa ta da ilimi a rinka haɗa ta da hankali saboda yau zamani ya yi zamani komai yanzu ya zama digital an wuce zamanin ka shaci magana ka faɗa mutane a lungu kai ta sa tsofaffi suna kuka ba gaira ba dalili saboda akwai digyatiman mu tsofaffin mu Allah ya kare su da lafiya masu raunin zuciya ƴan kissa kaɗan sai ta sa su kwana su ta kuka to matsalar shi ne dama a gaya masa ta gaskiya ka zo ka sa tsoho kuka a kissa ƙarya ni ba kai mun adalci ba yanzu in ya kama masassarawa zai kai shi asibiti kai ka faɗi kissa ka kai tafiyar ka ni ka haɗa ni da aiki akwai tsofaffin da wallahi da lokacin muna yara ana kallon indiya akwai wata kakan mu ta rasu idan ana indiya ko ana da zarar wani ya daki wani ta rinka rusa ihu ya me ya faru ta ce ya dake shi haka kawai bai ba Allah ya sa mu gani rawahu tirmidhi wa qala haka ne rawahu muslim ko a muttafaqun alayhi hadisin abdullahi dan amr dan asko wa an mu'azat al-adawiyya hadisin mu'aza al-adawiyya yau to sannan kalmar badawiyya ba haushe da yake faɗa kun san shi ba haushe komai zai faɗa sai ya dan lalata shi yayi daidai da me hausarsa ɗazu ina sallah kiris in yi dariya kawai tunowa ne wani mutum idan zai ce sultan bello masallacin sultan bello na kaduna aga sultan bello ne dan boko ne da komai amma hausa ce ta yi masa tasiri sai ce santan bello santan bello kuma da yawa zaka ji hausawa a wancan yankin na Zariya kaduna haka suke cewa masallacin santan bello to ita santan bello ba hausa bace ba turanci bace a ba ba turanci bace ba larabci bace tare da cewa kalmar asalinta ta larabci ce daga sultan ne sultan shine sarkin musulmi muhammadu bello allah ya ji kansa da rahama to bature sai ce sultan a madadin sultan To shi kuma bahaushe bai ce sultan din ba bai ce sultan din ba sai ce santan bello da aka bai ce adawiya ba sai ce badawiya kalmar badawiya ta zama nisba ilal badwi badwi shine ƙauye ma'ana rabi'a ya ƙauye a'a rabi'a adawiya ce an gane ko da aka wannan nisba ce babu laifi kamar yadda akan ce halima duk halima ka ji bahaushe yana ce mata me sa'adiyya ita ma sa'adiyyar nisba ce yan kabilar banu sa'ad an gane ko halima sai ce sa'adiya shi ba haushe sai ya ɗauka ma sa'adiyan suna ne mai zaman kansa ba suna bane mai zaman kansa sa'adiya nisba ce ta halima asali wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha salat aisha al adawiyya almajiran na na aisha ce sau da dama za ka ji ana rawaito hadisai ta tambayi aisha kaza ta tambayi aisha kaza ita ce ta zo ta tambayi na na aisha me yasa ne mace in tana al'ada in ta sha azumi ba ta yi sallah ba take zuwa ta rama azumi amma ita sallah ba ta ramawa ta tambayi na Aisha haka hadisin yana Bukhari da Muslim sai na Aisha ta ce da ita ahruriyatun anti shin ke yar kala kato ce ba ya ce domin khawari suke da wannan aƙidar. mace in ta sha azumi sai ta rama in ta sha sallah ma sakamakon al'ada ko jinin biki sai ta rama su a wajen su ba su yarda da cewa in mace ba ta yi azumi ba ba ta yi sallah ba sakamakon jinin al'ada cewa ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi sun ce har sallah ma sai ta rama da haka sai na Aisha ta ce ke yar wancan garin ce domin su khawarij a wancan lokaci sun yi sansani a wani gari da ake kira Harura wanda Harura yana cikin ƙasar Iraki a yanzu da haka kawai sahabbai a wancan lokacin a madadin su ce anti minal khawarij kawai sai su ce anti haruriya ko a haruriyatun anti ita ce dai mu'azatul adawiyya Allah ya kara mata yadda ta tambayi na Aisha Allah ya kara mata yadda akana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumu min kulli shahrin salasata ayyam shin wai da gaske ne manzo Allah yana azumtar kwana uku a kowane wata wa zai gaya maka wannan in ba matansa ba su za su fi kowa sanin wannan shi yasa ake tambayar uwan mu'mini Aisha qalat sai ta ce na'am kwarai kuwa fa qultu laha sai mu'aza ta ce sai na ce da nana Aisha din min ayyi shahri kana yasum daga wanne goman yake azumta a watan goman farko ko goman tsakiya ko na ƙarshe qalat lam yakum yubali min ayyi ayyami shahri Ta tace annabi baya damuwa a kowane kwanakin wata ta kama yana yin wannan azumin in kaga dama kayi a goman farko ɗaya, a goman tsakiya ɗaya, a goman ƙarshe ɗaya. amma abin da ya fi shine ka yi a sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda imam nawawi ya gaya mana a baya domin su waɗannan suna da falalarsu ta musamman rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito sauran hadisi biyu ko uku amma ana nuna min lokaci yayi dole za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah ya tambaya ce assalamu alaikum malam tambaya ta yaya iddar mai shayarwa take idan ba ta jini idan mace in tana jini in tana shayarwa ba ta jinin al'ada kuma aka sake ta a wannan yanayi ko mijinta ya mutu musamman ma dai maganar saki ɗin wanda ita ce za ta yi idda da jini to dolen dole ne sai ta jira har jini ya zo mata ta yi jini uku ko tsarki uku sannan ne ta gama iddarta. wasu malamai suka ce babu laifi in ta je ta sha maganin da zai janyo mata jinin don ta yi sauri ta gama idda wannan babu laifi amma kamar yadda mun sha faɗa a irin wannan munasaba idan malamai suka ce ya halatta a sha magani ba ana nufin kawai ki tafi kemis ke da kanki ki siya ki sha ba ki tafi wajen likita ya gwada ki ya tabbatar da cewa wannan maganin in kin sha babu matsala ga lafiyarki domin shi ɗabi'a ta magani wani na iya sha ya masa amfani wani kuma in ya sha ya cutar da shi to da haka in baka bincika ba kawai ka je ka faɗa masa da sha in ya cutar da kai duk abin da ya biyo baya Allah sai ya kama ka domin baka kiwon lafiya ba kuma baka tattali rayuwarka ba tare da cewa Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka tare da ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahiman wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira Allah ya sa mu gani mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam mutum ne ya ci kuɗin marayu yake biya ko ya ƙi biya ko eh ya ƙi biya za mu iya kai shi ko za a kai ƙararsa amsa shine in kuɗinka ya ci ya biya ya za ka yi to hanyar da za ka bi ka karɓi kuɗinka irin wannan hanyar za ka bi ka karɓa wa marayu kuɗinsu in ka san in naka kuɗin ne ya ci ya ƙiya biya ka za ka iya kai shi ƙara dole biya to dole su ma nasun hakan za ka yi musamman a lokacin da ya zama kai kai ne wakilin su game da wannan dukiyar tasu wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan ladabtar da maraya shin zan iya dukansa ko ba zan iya dukansa ba kuma in zan dake shi wani irin laifi ne wanda in yayi ya cancanta dake shi sai annabi ya ce duk irin laifin da in ɗanka yayi maka zaka dake shi to irin wannan laifin in marayan ka ya maka shi maka da ke shi domin ƙauna kenan da haka wannan misali ne da kiyasi a fili a hankalce wani ya ɗauka cewa rukon maraya shine a bashi ya sangarta ya lalace ba zai yi abu a tsawatar masa ba za a dake shi ba a'a ba haka ake nufi ba duk irin yadda za ka riƙi ɗanka na cikinka in yi ba daidai ba ka yi masa hannunka mai sanda in ya kama ka ladabtar da to irin wannan riko ake so kai maraya kuma shine rikon amana sabanin haka kuma to wannan ya zama cin amana Allah madaukakin sarki ya tsare mu <coughs> takarda ta karshe ta neman addu'a ce baiwar Allah ta ce assalamu alaikum malam ina neman taimakon addu'a mai gidana yana cikin wani hali duk abin da ya zo yana nema sai an yi kamar za a samu sai ya gagara samuwa gashi yanzu yaran mu tara na farko mune masa addu'a da dukkanin musulmi da suke cikin hali irin nasa Allah madaukakin sarki ya fitar da su tare da haka kuma muna jan hankali kada a canfa la'alla ɗauka kuka cewa duk abin da ya sa a gaba ya je nema ba zai samu ba sai abin yake ta faruwa shi ka'idar Allah duk yadda ka zace shi haka za ka same shi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'a ni ina inda bawa na ya zace ni kuma ina tare da shi in ka zaci Allah zai baka to ko kowa ya rasa kai sai ka samu saboda kai ka kyautata masa zato amma in ka zaci Allah ba zai baka ba to kowa zai samu kai ne ba za ka samu ba da haka mu zama masu kyakkyawan fata masu kyakkyawan zato ga ubangiji subhanahu wataala mai gidanki kada ya taba dauka cewa wani ne ke iya bayarwa ko ke iya hanawa ko wani ya sa masa hannu ko mai kar ku sa wannan a ranku kuma duk abin da ya tashi nema ya neme shi confidently da ƙarfin gwiwa da jin cewa Allah zai bashi kada ya tunanin komai ya dogara ga Allah Allah zai bashi da haka dai mune masa fatan alkhairi mune masa fatan fita daga cikin wannan hali da yake ciki muna roƙa masa Allah da shi da dukkanin sauran musulmi da suke neman waɗansu abubuwa masu alkhairi a tattare da su da ba samu ba Allah ya basu idan kuma Allah bai kaddara zai basu su ire-iren waɗannan ba to ya canja musu da mafi alkhairi kuma ya basu su takarda ta karshe ita ma neman addu'a ce bayan sallama ya ce ina wa malam fatan alkhairi ina neman yan uwa musulmi da su yi wa mahaifiyata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya da dukkanin sauran marasa lafiyar musulmi gida da asibiti a ƙarshe ya yan uwa da mun ce za mu ƙara karatu rana ɗaya a yi haƙuri har yanzu ba mu gama daddale ranar da za mu ƙara ɗin ba sakamakon uzurruka da yawa na rayuwa da suke gabanmu a yi haƙuri mu lallaba da wannan ranar in Allah ya ba mu dama abin yana ranmu ba wani karatu ma da na taɓa tunanin cewa zan ƙara ragewa ma nake yi za ku karatun masallacin turayen har yanzu ba a koma ba kuma bana tunanin koma wasu a kusa ga karatun berut dole cire shi ne ina so bana so ga karatun yan rariya yanzu ga karatun dala a yi ba a ba da haka yanayin sai a hankali akwai uzurarka da yawa na rayuwa kwarai da gaske bayan haka duk mutumin yanzu da zai taso daga rijiyar lemo ya taho nan ba dan ba tafiya ba ce sai mu ce kasar mata kama kasar mata kama muna faɗar wannan muna kokawa tafiyar minti biyar ta zame mana yau awa ɗaya awa ɗaya kana da yan uwa a cikin binni amma in ka ce za shigo wajen su gaban ka faɗuwa yake sai ka yi sa tale tale ka bi ta fani sauka keto ta haji kam kayi kaza yi kaza tafiyar gari ya gari ni yanzu da kace in zo kofar wan bai daga bacira wallahi gwanda kace in tafi bacci gwanda kace in tafi dan batta ya bi min sauki sai na je nan a sauri na dawo ban san ma na je ba akan in shigo gari zaka dole duk karatuttukan kuma yawanci a cikin gari ake yanzu ga wannan uzurruka na Goslo mun fito da kyar mun koma da kyar lokaci kana ji kana gani sai ka shiga faduriba bainahum bisurin lahu babun batin kana ganin kamar babu gosulan sai ka shiga kawai wata titiri ko wata roka ko wata sai ta tare ma hanya ta mutu baka da akwai mutanen da kwana ta sukan kusan kama su a hanya yanzu roka ta tsaya maka a gaba ta mutu tirela gaba ta mutu ta yaya za a dauke ka baka da yadda za ka kuma ba za ka tafi ka bar musu wata ka ba muna faɗar wannan muna da kokawa da takaici da kai kukanmu zuwa ga shugabanni dan Allah girma gwamna da ma'aikatar ayyuka a taimaka a gama wannan aikin na Kano kafin a buga kujen siyasa wallahi in an buga kujen siyasa muna cikin wani hali kwarai da gaske in an tafi an bar mu da irin waɗannan ɗayan ayyuka a Kano da ma dukkanin sauran ayyuka da ake gudanarwa a ƙasa baki ɗaya al'umma tana shiga mawuyacin hali yau da gobe ce ta tabbatar da cewa da zarar an fara magana siyasa yan siyasa ba sa karasa ayyuka kuma ba dole bane wanda ya taho ya zo ya karasa ma yau ba ka da garanti na yan siyasa duk yadda ka gansu cib da taya ɗinke da zarar wannan siyasar ta shiga tsakanin su kyale su ba wani wanda yake da amana zai zo ya ɗora babu wanda kuma wannan ƙarshe mu yake cutarwa talakawa da su kansu da ƙasar baki ɗaya shi yasa ƙasar ba za ta taba ci gaba ba afirka yana daga cikin ummul aba'isin da zai sa ba za mu ci gaba ba saboda ba mu da policy siyasar mu ba a gina ta akan policy ba dan siyasa yana da damar ya abin da ya ga dama ya ki abin da ya ga dama in gwamna ne ko ciyaman na local gamma saɓanin ƙasashen da muke cewa muna kwaikwayo a siyasa su policy ke gare su suna da dattawansu da za su zauna su yi musu tunani na yadda ƙasarsu za ta kasance shekara dubu nan gaba kuma billahi lazi ko daga ko daga sama aka turo ka ka mulke su sai kayi wannan aikin dole ne wani ya fara ginin hanya ya ni tenuwarsa ta wuce dole in ka zo sai ka ɗora ai ba shi za ka yi ba talakawa za ka yi ba da kuɗin gadan ku za ka yi ba da kuɗinsu za ka yi musu sai ma ka ci riba amma duk da haka ba a yi mana sai dai al'umma ce wannan sai dai al'umma ce wannan akwai ayyukan da yanzu da a ce an dora an gama su na gaba shi ma ya zo ya dora ya gama haka haka haka wallahi da yanzu turai bata isa ta mana gori na ci gaba da wayewa da ginin ƙasa ba da ginin ƙasa ba amma kowa in ya zo ya dan tsakura aiki ya tsakura aiki sai magariba ta yi masa kenan sai ya tafi ya bamu wannan ma in ya zo ya tsakura ya tsakura magarba tai masa ya tafi ban mu wannan ma in ya zo ya tsakura ya tsakura magarba tai masa ya tafi ban mu to yaushe za a karasa mana sai mahdi ya bayyana wannan shine matsalar da muke ci dan Allah shugabannin mu yan siyasa ko muna so ko ba mu so shugabannin mu ne ku Allah ya baku ba mu muka baku ba muna gama ku da Allah da shi ya baku ku ji tsoron Allah ku yi mana abin da ba za mu wahala ba a rayuwar mu gwargwadon iko ba ku ba za ku ji yadda mu daɗi ba ku ba za ku wahal da mu amma kuna iya zamowa sababi na kowanne daga cikin biyan kuna iya zamowa sababin wahalar mu kuna iya zamowa sababin jin daɗin mu manzo Allah yayi addu'a duk wanda Allah ya bashi dama akan al'ummar sa ya zama sababin jin daɗin ta shi ma Allah ya jiyar da shi daɗi duk wanda Allah ya bashi mulkin al'umma ya zama sababin wahalar ta shi ma Allah ya kuntata masa kun san wannan addu'a ba za ta fada a ƙasa ba ba za ta fada a ƙasa ba kuna da bukatar albarka a rayuwa kuna da bukatar bayan kun gama mulki ku zo ku zauna cikin kwanciyar hankali ku cika da imani wannan shine kololuwar burin rayuwa to ku sani duk wannan abin da kuka gino kuka shiryo shine abin da yake bada sayin ɗin yaya makomar za ta kasance idan kyau ya farko idan farko yayi kyau ana sa ran karshe ma yi ne yayi kyau Allah maɗaukin sarki ya rika muku ya ba ku ikon i da waɗannan ayyuka na alkhairi da kuke a kai amma lallai lallai lallai muna jan hankali tare da kai kukanmu kan cewa lallai a kula mana da ire-iren waɗannan abubuwa kamar yadda na faɗa a hudu ba sati biyu ko uku baya can shi wannan titin da kuke gani rai ne a kano titi ne wanda har ya haɗa ƙasa da ƙasa titi ne wanda ko nijar za ka tafi daga kano sai ka haushi sai dai in za ka fita daga kano ka shiga wata jihar ka tafi ta can amma in dai ta kano ne direct to nan za ka bi bayan ya haɗa Kano da Katsina sannan ya haɗa Kano da Maradi Kano da eh, Kano da Jigawa ana shiga Jigawa ta nan sannan ya haɗa Kano da Zandar wanda duk waɗannan kusurwoyi ne wanda ake shiga Nijar kai tsaye bodar Jibiya ta nan take bodar Babura ta nan take Kwangwalan Daura ta nan take duk bodoji ne na shiga ƙasar Nijar manyan motoci na sufuri masu kai kaya ƙasa da ƙasa ta wannan titin suke bi ba su da wani titi da za su bi in ba wannan titin ba sannan gashi Allah maɗaukin sarki ya yi wa mutanen yankin wajen albarka suna da yawa a yadda ƙididdiga take nunawa babu wata wadda ta kai wad ɗin gobarawa yawa a duk Najeriya gaba ɗaya wad ɗin gobarawa ta fi kowace wad girma a Najeriya shi yasa duk da ƙauye da lungun da kurna asabe take ciki da sarkakiya duk wani dan siyasa da zai mulki Kano sai ya je wajen muna ganin su da idan ba dare ba rana to da haka ga yawan mutane sannan mafi yawan mutanen da suke rayuwa a wajen fa ba ma'aikatan gwamnati bane yan kasuwa ne wanda wannan kasuwar kuma ba a can take ba sai ka shigo binni sai ka dan kasuwa zai shigo kasuwa tun karfe shida ya fito amma bai iso kasuwarsa ba sai sha biyu in gosulo ya turnike haka in ya tashi ya tashi tun karfe shida kan ya isa gida kila su wajen tara na dare ko tara da rabi duk a wannan hanya ake wannan ɗauki ba daɗi in daga abuja ka taho zaka je ka tsana duk inda dole sai ka bi wannan titin in daga maiduguri ka taho zaka je ka tsana sai ka hau wannan titin dole ne ba mu da wani alternative sai shi nauyin da mutane suke a kansa yayi yawa in aka gyara shi za a samu sauƙin abubuwa na rayuwa da yawa kamar yadda kuma in aka bar shi a jagule to al'umma za ta ci gaba da wahala da yawa muna ganin haɗurɗuran da ake yi a katsina da sauran hanyoyin da suka haɗa wannan zaka ji motar ɗauko marasa lafiya daga katsina da ina ne ta taho tana jiniya amma duk jiniya ta dole ta kashe ta a hankali ya za ta yi ta sama za ta wuce mutane an yi haɗari ana kuka ana kaza za a kwaci rai amma an dabko irin wannan gosula to ko dan irin waɗannan ga mata masu naƙuda da ake biyo da su irin wannan yanayin shi ba wani asibitin ka zo ka gani a can dole dai sai an shigo nan din haka ya kamata masu mulki dan Allah su ji tsoron Allah su kalli wannan uzurruka na al'umma ba ta muka yi ba a aikin ba ana yi ɗari bisa ɗari ana yi domin ba wai aiki bane wanda zaka je ka tara ba a yi ana yi amma matsalar shine mun san kakar zaɓe ta kusa kuma wannan a yau da gobe ce ta Najeriya ta tabbatar mana da haka da zarar 'yan siyasa suka kai shekara ta uku to maganar aiki fa sun tattara fayil din sun rike maganar kamfen suke yi yanzu zaka ga da yawa daga cikin ministoci sun fara ne yunkurin sun san gayyata zo ƙarshe gayyata zo ƙarshe saboda da zarar an shiga shekara ta uku nan magana ta ƙare kowa mafita yake nema wa kansa duk wanda bai ci ba to ya san ba zai ci ba wanda kuma ya riga ya ci to zai adana nasa tafiya fa kenan Allah ya sa mu gani to akwai baiwa Allah wacce take kawo mana sako daga gefen masallaci ta kawo sakon maltina ta ce tana neman addu'a to Allah madaukin sarki ya biya miki bukatun ki na alkhairi da dukkanin sauran mabukatan musulmi kuma Allah madaukin sarki ya saka miki da alkhairi da waɗannan abubuwa da kike yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum